Assalamu alaikum yan matasan masu sauraron shirye shigan Studio Kalangu barka ku da zuwa a wannan shirin namu na mu haɗu a fada da ya taso daga yamai yau ya ta taki zuwa garin Filinge Nous sommes euh, ici euh, pour parler du festival Dokin Iska, comment les jeunes sont impliqués. Depuis sept ans, Fillingé abrite le festival international Dokin Iska. Pour la petite histoire, ce festival porte le nom d'un cheval mythique connu pour sa vitesse incomparable. En ses débuts, le festival était organisé par un comité qui est aujourd'hui remplacé par une association au nom du festival qui regroupe les ressortissants du Kourfei. Son objectif est de faire la promotion du patrimoine culturel du terrain à travers euh, des courses hippiques, des activités sportives et culturelles. En cette année, ce festival se tient du 29 au 3 mars 2024. La fada de ce soir fait un zoom sur le festival Doki Iska et on se demandait comment les jeunes sont impliqués dans ce festival. Les jeunes du Kofei sont-ils des participants ou des spectateurs Quels sont les défis à relever Et avec nos invités, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Pour en parler ce soir, nous recevons, je le serai, mes invités se présenter. Dawamouki. Eh, tamu. Je suis Samira Rafi pour la présentation et la technique d'aujourd'hui est assurée par Habib Garba. Au cours de cette fada, vous allez suivre la rubrique rose de la bonne musique et la chronique 100% c'est non, ce n'est plus 50%. Tout cela en 35 minutes chrono. Attaquons à présent la première partie de notre euh, FADA, histoire du festival euh, d'où est venue l'idée de faire un événement. Todoki iska matasa dai masu sauraron mu eh kun san da cewa dai a garin Filingi ake shirya shi tana cikin kuma jihar Tilaberi. Yanzu za tattauna ne akan festival in nan ko mu ce sallar dokin iska da aka fara tun shekaru shida a baya da yanzu ana karo na bakwai. Za mu ga yadda matasan garin ke tattalin abun nasu kuma yadda suke zai yi da a samu abin kasar da shi shin ana damawa da su e eh, kuma est-ce qu'ils apportent leur contribution de la valorisation de ce festival to zan fara da kai malam rasho ina so in sani shin kuna cikin ana dama da ku wajen shishiryawan harkokin wannan festival ɗin dokin iska ko yaya ne <coughs> eh, très bien lalle haka ne kamar yadda kuka ce ko ana dama da mu ko ba za mu ci ba a dama da mu ba sai in ce ana dama da mu <coughs> tunda kamar yadda kuka isko mu a wannan wurin muna cikin waɗanda suke tsarin wannan abun kuma tun da aka fara tun lokacin daga an ce ma lokacin ya gundumo ana gayyatan mu wajen muhara tunanin bisa kan abubuwan da ya kamata eh, a tattauna bisan su hatta kawo da lokacin da yanzu aka nan an ka fara aikin kenan sai mu ce tare da mu aka faruwa tare da mu ake karewa sai dai kamar da aka ce eh, bon ba a rasawa dan guntun kuskure da zamu iya mu gani wannan kuma ya shahi manyan ya shahi matasa don ka amintuka alhamdulillah sai mu ce ana damawa da mu sosai bala to harika zan dawo ta bangaren ki kina cikin kwasai communal din wannan abin ga gari na filinge eh. muna son mu sani wace gudunmuwa ku kuke kamowa kuke kawa cikin shirye-shiryen shagulgulan wannan festival na dokin iska eh hakika shagali na dokin iska ana damawa da matasa matasa maza da mata saboda duk wani da zama da za a yi wanda ya shafi matasa inda dai dangana harkar dokin iska ne ana kiran matasa a zamna da su su ma suna ba da shawarwarin su ana sauraron ra'ayinsu cine shi ma alhamdulillah duk abin da ya kamata a ce matasa sun kawo gudunmawar shi ba a taba gudun matasa da shi ba cikin wannan festival da ake yi to madalla madalla zan dawo ta bangaren ka ina so sani waga shekara kamar gari nawa aka gayyata su zo wannan festival in kuna da labarin shi surtout a cikin wannan context da muke da ana zancen insecurity da sauransu Assalamu alaikum. Donc garuruwan da aka gayyato cikin wannan festival eh, ina yin in an ancien département ne na Filange in kuka kama Balayara, eh, Bonkuku, Damana, Shikal, Abala, Sanam wayanda suke nan na Filange. Bayan wannan akwai eh, kusan yawancin region duka an gayyace su parce que festival ne international. Sannan an muna samun baki wayanda za su zo daga ma kasashen waje kamar Burkina da Mali. Sannan mhm, mhm. cikin Tilaberi akwai garuruwa da dama da aka gayyaci musamman sarakansu ina jin talabari akwai wajen sarki goma sha biyar da za su zo wurin wannan festival doki iska dan filinge to madalla malam rasho zan dawo ta bangaren ka to mun san cewa yanzu wannan shine karo na bakwai mun haɗe shi a baya to an na san da duwa da an kai shirye-shirye na an gan wasu kalubalai inda aka samu kuskure da inda an kai neman gyara ko muna iya sanin wannan shekara wacce nuvoti aka samu cikin shagulgulan festival in dokin iska eh to lalle kamar yadda na faɗi tun can baya na ce ba a rasa kurakurai waɗanda duk lokaci an ka ga abin da za a yi ana yi bilan ne ya ce to yanzu mun ga wanga wuri kuskure ne yanzu za mu gyara yanzu kama abin da zan cewa abin da ya danganci ta fannin tsaro da can harin wani lokaci ana sa tun da akwai ambiyansu kwarai kamar order na wurin ma na can wurin tribune inda za a yi sukuwa mm-hmm. saboda mutane na taruwa kwarai wani lokaci sai abin yayi debordi sai a rasa samun matrix in mutane mhm. to bana an ɗauki dispositif an tuka an yi prevoir inda cewa za a sa order yadda ya kamata mhm. yadda bakin da suka zo za su fuskanci abin kamar yadda suke tsammani za su samu natsuwa da kyau ayi abun ya kare nan kuma cikin tsare-tsare duka da muke tsari shekara duka muna ganewa a cikin tahiyar mu waɗanda kuma suke dabar gare mu suke cinkan abin da bai yi ba mm-hmm. duka an yi ta muna suggestion kama an yi muna korafi kuma mun ɗauke shi da muhimmanci da cewa lalle zan mu gyara kuma muna nan ga gyaran tun daga abin da muka yi gabara da bana mun samu canji kwarai hakika zan dawo ta bangaren ki kisa an ce komai bai yi sai da matasa ilfo ke cikin komai a samu dan te dan fraîcheur ko kina iya gaya muna an tanke jeune wani irin quel le plus que vous apportez à ce festival ki a ganin ki da in babu matasa wannan abu bai yiwuwa cikin abubuwa wanne iri ne yanzu in kuka ɗauka fannin kokowa mhm. dole kokowa sai matashi mhm. saboda wanda ya kwana biyu ba eh, ya gaji ko <laughs> wala shi ne wanda ya kwana biyu ce na ba shi iya wannan aiki gaskiya kun ɗauka shi ma dole matasa su ke iya yi mhm, wani korai yara ka a bata hili kuma dole sai matashi matashi shi ada wani hakuri fa gaskiya <laughs> gaskiya A wanda abun ga hawan doki shi ma in kuka dauka ko shi dole sai matashi matashi kawai ke iya hawan doki sannan kuma bangaren wajen gyaran hilin su kuwa mhm, mhm, mhm. korai yaran nan da ake yi saboda ka a ta yaro ya ji dole wannan shi ma aiki ne na matasa to madalla lamin zan dawo ta bangaren ka ko ka iya gaya muna kamar a kel hotel diriyevu que vous êtes vraiment impliqué cikin wagga haraka kuma inda kuka jira yadda kuka ji daɗin abu Eh, pourcentage kin shi zan iya in ce kusan 98% ma ah, jeune ne parce que di yawancin abubuwan da ake nan gayi jeune ne suke nan gayin shi mhm. in kuka dauka aka zo wajen soirée culturelle kin ma jeune ne aka zo mhm. hilin su kowa ma in ka diba duka yawancin abubuwan da ake yi jeune ne mhm. donc vraiment an yi an sa jeune cikin harakan dokin iska kuma gaskiya abin yana da daɗi parce que yau matasa sun zama kamar su ne kushera kusan sai in ce eh, su ke iya kawo sabon tunani wanda ba irin na tsofaffi ba bar su lokacin su akwai wani abu da lokacinsu ake yi mai yanzu an wuce wannan wuri kenan matasa ɗaya ne za su zo su ce wanga abun an ka yi shi shine zai samu ci gaba to madalla mi da lafada masu sauraron mu za mu zai mu dan huta don wani dan takaitaccen lokaci inda za mu je mu saurari yan matan studio kalangu mu ji mi suka zo mana da shi cikin ko rose in tamu Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir amis jeunes et bienvenue dans notre coin dédié aux filles. Ce soir, dans la rubrique rose, on va parler des pellicules. Tout d'abord, pourquoi des pellicules Question de rapidité de la peau. Quand tout va bien, le cellules de Kircheveli chevelu se renouvellent toutes les 3 à 4 semaines. Un processus bien rythmé et invisible. Mais parfois, tout va bien plus vite et beaucoup trop vite elle se renouvelle en 10 jours environ. Cela signifie une quantité importante de cellules mortes, ce qu'on appelle les pellicules. Après, elles ont des façons différentes de se manifester. Les pellicules sèchent. elles sont petites, blanches et se détachent très facilement du cuir chevelu pour arriver sur nos vêtements pas très glamour. Les pellicules grasses, elles sont plus grosses, jaunes et collent au cuir chevelu. Ils ont du mal à respirer. Cela l'irrite et peut provoquer des démangeaisons pas très sympa. Qu'est-ce qui dérègle ces cycles de vie les explications sont nombreuses, parmi lesquelles sont connues le stress, la fatigue, la chaleur, une mauvaise alimentation, le tabac, un trouble anormal, la pollution, une eau trop calcaire. Cela signifie que le pellicule n'a rien à voir avec une mauvaise hygiène. Ouf autre bonne nouvelle. Puisqu'il s'agit d'un problème de peau, on peut calmer tout ça, aussi bien leur apparition que leurs sensations désagréables qu'elles engendrent. Et pour y parvenir, direction la cuisine. Première astuce antipelliculaire naturelle, le vinaigre, un ingrédient qui vient en aide à tous les types de cheveux. L'acidité du vinaigre du cidre va modifier le pH du cuir chevelu et détruira les saletés, des actions qui ne vont pas plaire aux pellicules elles vont tout simplement arrêter de se produire. Le vinaigre permet également d'éliminer les bactéries qui seraient présentes et donc à décalmer les démangeaisons. Plus question d'hésiter. Notre soin à base de vinaigre avant le shampoing. Versez un peu de vinaigre de cidre pur sur votre tête. 4 cuillères à soupe peuvent suffira. Si vous préférez, vous pouvez les diluer dans l'eau, mais à part égale. Un verre de vinaigre pour un verre d'eau, par exemple. Massez votre cuir chevelu, Laissez poser une Rincez en faisant votre shampoing. Un petit rituel à adopter deux fois par semaine. Astuce antipelliculaire numéro 2. L'aisselle. Tout aussi facile à trouver chez soi, sel est un ingrédient beauté naturelle multiple. Exophilant, régulateur de sébum, il permet un gommage en douceur de cure chevelu pour retirer le pellicule. Mélangez une poignée de sel gros ou fin dans un demi-verre d'eau. Versez ce mélange sur la tête en frottant votre crâne pendant 5 minutes environ. Patientez 10 minutes. Rincez correctement à l'eau tiède ou passez à votre shampoing habituel. C'est tout pour la rubrique rose de ce samedi. On se dit à demain avec d'autres bons plans. la deuxième partie de notre émission et cette fois-ci nous parlons des défis de cette année dans l'organisation. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer sur les défis comme je l'ai dit pour ce festival de Iska et je reviens vers toi Racho. Quels sont les défis à relever pour que tout se passe bien Wagashikara Les défis à relever pour cette année mhm. euh, cette année-là c'est vraiment une particularité. Mhm. comme nous le savons y il des na qui wannan abun ya zama wani particularity tunda eh, vous savez yanzu da abokina ya gayi da cewa muna da invite eh, wanda masu ke daga ƙetare mhm. don ko waɗannan invite eh, in vraiment c'est des invités de marque mhm. c'est exceptionnel pour cette année donc wannan abin muna son in suka zo su ta da image wadda a jamen sa sai gravé da leur conception donc shine wajen production yan abubuwan da za mu kawo wa waɗanda za a yi fasa gare su yanzu in muka ɗauka nan le domaine de la culture duk eh, mankama inda aka konstate kwarin an gyara su ji hadda da magariba muke nan muna tacewa aktar inda gare mu waɗanda lalle da lalle mm-hmm. musan in suka tai sun yi da imaji in filange ne da gaske mm-hmm. can wajen su kuwa ma har yau haka nan duk abin da ya kamata mun yi tsarin kuma da waɗannan bakin za a yi musu tarbo na mm-hmm. hakika wanda lalle da lalle za su iya kama mu da wannan darajar tun kamar yadda suka san da ita tun can hari tun da kurfai an san mu da karɓar baki don ku wannan karɓar bakin za mu nuna ta a san fursan shine bukatar mu wanda kowa zo nan zai koma cikin horin ciki da yana yalla yalla lokacin ya dawo ko ya zo mm-hmm, mm-hmm. don ka shine vraiment defi wanda a babba da babba da muke son eh, a gwadi mu gwadi da lalle da lalle abin da muna nan ga tsara shi an ce ga dai baki za su fito daga ketare ko ma wa'anda an nan da kusa ne balle yawa ko inda za su zo daga burkina faso ko ko da can kasar mali shin akwai wani abu da kuka tanada ta yadda ya kamata a ce mu'amala ta girku da ba sai festival in ya kare kuma shikenan an watse to malam gashi eh, a tambayar tana gare ka bala don kamar yadda kuka ce ko wasu abubuwa da za a iya tsara wanda za a iya ci gaba da hulɗa tsakanin matasa mm. akwai prevision na for example wannan kokowa da aka yi kokowa ce exceptional ta zone in bankuku ce mu yanzu gare mu wani abu ne wani nuvote ce wadda cikin bankuku ne ake yin ta yanzu abin da gurin da gare mu shine ya za mu yi mu samu ma matasan filange za su koyi irin wannan kokowa su ma waɗancan za mu yi kokarin su koyi irin tamu kokowa kenan bayan wannan festival na dokin iska za mu yi kokarin da mu je can wajen su matasan nan yan kokowa su je can wajen su za su yi koyon wannan kokowa su kuma za a sake gayyata su mu tun da deja da aka yi waɗancan edition ma mun yi samun irin waɗannan eh, eh, exchange na in waɗansu sun ka tsara sai su aiko goron gayyata sai a je wurin su a je a idan ai découvrir in kawai le produit local ce dan wannan haka la production local la waɗannan abubuwan su muna gardan kwantaka akan shi don ka vraiment wannan hulɗa ce tunda kuma akwai eh, forum da ake yi ƙarshen wannan abu in abun ya ƙare sau ƙare akwai mm-hmm. forum da ake yi don wannan forum shi ma ana yin shi ne dan lesonsa da za a jayo mutane su fa'inci juna su kama juna da wannan ga yanayin harkar tsaro da ya dame mu dukkan su ana yin su ne don saboda a ce jama'a ta fahimci juna kuma ta kama ma juna a eh, tashi tsare a cikin tare don ko wannan kwantak in vraiment shine tunda waɗansu mutane yanzu nan muka ɗauka parmi le zaktar la akwai le zaktar traditionnels wannan wanda tun wani lokaci ba mu san su ba amma yanzu grass a wannan festival in grass a si festival yanzu ƴan sanam suna nan ban taɓa zuwa sanam me amma yau ga waɗan edition da suka huce mhm. akwai ƴan sanam da yawa da sai l'occasion mhm. mun ka samu mun ka gardan kwantak muka juna lokaci lokaci on sapel mhm. wani wani ya ne wani don duk waɗannan abubuwan mu muna ganin vraiment suna ba mu dama tunda na san yau in na sabka garin in sanam da occasion in festival in dokin iska da muka yi vivir na baya ina da waɗanda za su karɓa ta hannu biyu in na je shikal alhamdulillahi in na je damana haka kuku haka kenan kun gani wannan liyan ne waɗannan abin gan yana nan ga karfafa fahimta tsakanin mutum da duk da an yi wannan separation na na politik da aka yi eh. aka yi departament uku da su uh-huh. me amma an yi mai da shi har yau kungiyar da take tahiyar da shi kungiya ce ta dukkan waɗanda mutane saboda ka a rabu mm-hmm, mm-hmm. duk da an yi rabu ta siyasa mai amma an ka kame shi akan dai mutane guda ne al'umma guda ce da ta daɗe tare tsawon shekaru mai amma yanzu wani harka turanci ne administration ce ta ɗan rarraba mai a san da cewa rabuwan nan wai ba wani ba wani hwada bane ba wani abin a'a su dan saboda a ji daɗin jeren juna jeren uh, ita ne mm-hmm. kawai mai amma dukkan muna fartajen komi da su kwa wala abin da zan cewa kenan vraiment wanda wajen malama harira zan kuma dawo ta bangaren ki ina so in sani ki a ganin ki yaya implication in yan mata take cikin wannan shirye-shiryen shagulgula tun wajen festivite da wani coordination ma na haraka festival in eh cikin tafiya ta festival doke iska da filinge zan iya cewa a san ko menene ana damawa da 'yan mata mhm. saboda in kuka ɗauka yau kamar cikin matasa ma 'yan mata sun yi yawa mhm. in kuka ɗauka wani a kai wani sarfirkin abinci wani gyaran wuraren haka don tagon baƙi mu saboda mhm. ka abun karamawa ne wannan duka 'yan mata suna damawa da shi hakika su ma suna ba da gudunmuwarsu sosai Mm-hmm. to cikin harkar festivity fa wasu raye-raye wasu wake-wake shin yan mata sun sa kansu koya ne an bar su a baya ba su bari aka bar su baya ba mm-hmm. eh saboda yana da kyau haka na ko ne kaka bari a barka baya mm-hmm. Kakka mai da kanka baya in ka ga ana dama da kai kai ma ka yi kokarin ka dama da kanka saboda ko wataran an ga kana son abun baka mai da kanka baya ba ko menene wataran ma zaka zo ana zama ne za a neman ka eh muna ba da gudunmawa sosai ma to malalamin magana ta zo a gare ka tambaya ta ita ce shin akwai wasu matsaloli da kuka gani cikin shirye-shiryen harkar festivalin dokin iska shekarun baya da kuke neman a gyara su ga shekara kuma ka a same su eh to akwai matsaloli da muka fuskanta can shekarun baya waɗanda muke so a gyara su misali na ɗauki eh, wajen commission cultural akwai lokacin da mutum zai zo da Eh, shirin da ya zo da shi kamar waƙoƙin shi ko wani tiyatar nashi ya zo ya yi dibin dole in aka hau da shi nan ga mgc kuma can hilin sukuwa sai an hauda shi don ka muna son su gane cewa can hilin sukuwa babu isasshen lokaci da za a hau da kowa da kowa sannan a bashi isasshen lokaci kukan da suke zawa suna kawo muna kenan to mu wannan wajen gaskiya sai dai su haƙuri yi festival aka ce festival dokin iska ba su ba ne a festival mai activity cultural kinan shine a festival kin mhm. don euh, ba dole sai an hauda ka can ne zai zamanta ka ce an dama da kai ba mhm. aka hauda ka mgc ma nan an dama da kai matsala ta farko ce na matsala ta biyu eh, duk da cewa yanzu mun samu mun gyara wannan matsala wani lokaci muka zo aka yi installation in protocol suka zo suna cewa ba ta yi ba a sake bana alhamdulillahi mhm. yanzu haka muna tare da 'yan protocol mhm. sun zo duk abu da muka san matsala ne sun zo insha Allah za su gyara muna wato ko kuna da wasu dan kari da za ku yi malam rasho muna sauraron ka dan hadi bisa kan abin da ya danganci harkar culture yadda suke jiran actor eh shi saboda jeune ne mai kuma yana da responsibility in shi yake jeren commission wadda take kula da culture in mazance mhm. don abin da yake kamar yanzu nan muke filange mhm. jeune da dama sun kama harkar culture da dama mhm. don akwai kamar turup turup da yawa group group da yawa wanda suna da activity kuma kowane yana son a sashi a lokacin kuma duk waɗanga eh, eh, garuruwan abokan hulɗa kan ɗauko daga balayara mm. zuwa zuwa abala zuwa sanam duk mm. sun zo da nasu jinai mm. aka ce kowa zo da nashi sai an aza shi ko wuzuri sai aza shi kaga diversification ne ake so ce mhm, mhm, mhm. na an ka ce duk a jera na filinge ba ta yi wa ba yi ba na sanan ba su samun wuri ko kuma na balla yara ko kuma ya ka ce a jera na balla yara kadai na filinge ba su samun wuri ko kuma na abala sai ki fi dole ne kamar su ma kan kansu actor in su ma tunda abin nasu ne kasar su ce garin su ne su ma sai an dama da su su yi hankurin yadda aka yi program din nan kowanne a gutsuro nan a gutsuro nan an gutsuro kuku an gutsuro shikal an gutsuro damana an gutsuro balayara an gutsuro sanam a samu a haɗa hakanan. to malam gasho ba dai an dai kwatanta musu ba an samu fahimtar juna bisa kai ga eh, wannan. bisan wannan an samu fahimtar juna jiya ma muna cikin reunion da su wurin ga. Mm. madalla masu sauraro kamar yadda muka saba a cikin wannan fadar tamu za mu je mu dan shakata da wani faifai kafin mu dawo mu ci gaba da tattaunawa tare da abokanmu matasa da muka haɗu da su a nan garin firingi. da fatan wannan faifan ya kayatar da ku za mu shiga cikin kashi na uku na wannan shirin namu on va parler des cris de cœur des jeunes pour la bonne marche voilà nous allons aborder cette fois-ci les suggestions et les souhaits des jeunes pour la bonne marche et la durée dans le temps de ce festival zan dawo ta bangaren kalaminu a ganinka ya ne kamata a yi saboda wannan festival in qu'il se déroule comme on le souhaite. Et eh to abade kamata a yi don festival kin ya ci gaba parce festival ne wanda vraiment ya hudo image kin filinge na ce ya hudo image kin filinge parce akwai wani bai taba sanin filinge ba amma dalilin wanga festival kin sai ya zo sannan mu 'yan gari muna karuwa sosai da wannan festival in ka zo duk wani mai sana'a vraiment suna murna da wanga festival kin parce lokacin in ana cikin festival kin nan suna samun ciniki sosai in masa kike yi kina sai da masan 150 aka zo ana festival kinan sai ki zo ki cinikin wajen jika biyar abu ne da suke son gaskiya in son samu ne ma lokaci ma a ƙara parce sati eh, bara an yi shi sati ɗaya bana suka ji an ce kwana hudu ne za a yi vraiment ba su ji daɗi ba duk da cewa dai mun kwatanta musu dalilin da yasa aka maido shi kwana hudu mhm. amma in son samu ne akwai wa'inda ke kira mu masu ce mana in yana yiwa a yi shi sati biyu don gaskiya gaskiya <laughs> suna samun ciniki sosai mhm. jiya ma wani ya kira ni ya ce mani da Allah ana samu a ƙara lokacin na festival kinna to madalla eh. malama harira to zan ci gaba tambaya ina so in sani shin akwai wani kira gareki ki a landuwa la population da matasa concernant su festival la saboda abu ne kamar yadda lamini ya ya kawo karuwa kwarai a cikin nan garin filinge musamman ma matasa hakika kamar yadda ya faɗi festival duke iska da filinge yana kamuna ci gaba da yawa ana samun avantage sosai ga abun ga sabida abu ne da tarihi ne ba yanzu ne aka fara ba amma har wanda bai san filinge ba ga ya an ce festival ya san ina ne ake yin shi sannan ya san mahimmanci saboda yadda muke samun baki suna sifartan shi sosai kuma ba su taɓa rainawa ba abu ne da jama'a da yawa suna yin lalle a ci gashi nan lokacin shi ya kawo saboda ana alfahari da shi <laughs> to madalla Ok, to Malam Rasho, kai ma muna so mu ji daga bakinka, avez-vous un appel a lansi a l'endroit da jeunes concernant ce festival la Eh, oui, eh, ina da kira, kamin in yi kira akwai tambayar da kuka ce ko mi muke ganin ya kamata a idan a samu ya deru da kyawu kama ko wangan da muke yanzu da ake cikin shi ko kuma pour les éditions avenir wanda za su wanga da muke cikin shi shine cewa vala yanzu kamar wanga da muke ciki abinda muke so don saboda ya yi da kyau shine yanzu akwai waɗanda an ba su aikin da ya kamata su yi mhm. kamar an yi commission commission ne mhm. don akwai abinda bahaushe yake ce ma katsa landan mhm. wani lokaci wanga an ka bashi aikin shi amma kuma yana nan bisa kan yana yin aikin shi sai ka ga wani ya zo kawai ya ya bata ma aikin ka ko kuma ya yi neglijen ka mhm, bisa mhm. kan abin da kai ka bata lokaci kana yin shi kaga wannan yana da kurajen mutum kenan in ana son abin yayi da kyawu in mutum an ka ga an bashi aiki yayi yi shi a gode mai da yayi kokari ya yi shi mhm, ita irar ana iya a same ta ko ta wani fanni don abin da a gyara akwai yadda aka a gyara tunda kamar yadda na hudi bayan na ce mu gudu tare ne mu tsira tare kenan an ga akwai gyara a gyara a cikin ruwan sanyi amma ba irin ba mutum ya yi aiki a zo a nuna mishi kawai eh, ka bakwai guda ko bakwai biyu kana aiki sai a nuna maka kamar baka yi komi ba eh, eh babu godiya to kaga in ana yin waɗannan abubuwan gaskiya yana da kurajen aktar waɗanda suke ba da kansu domin abin ya da kyawu domin mu mun ɗauke shi ne abin namu ne ba wai wai haraka ba privé ba ne namu c'est le social c'est notre vie c'est notre village c'est notre zone kenan muna kamawa ne mu mu yi da lalle da lalle abin za a cewa ya yi kyau an gode jama'a ta ji daɗi yannan pour les éditions à venir dukka kuma eh, reclamation ko zan cewa insuffisance da aka yi constate in an kai bilan aka yi notification su ga su waɗanga insuffisance ne da ya kamata a yi rije a san tenir kwanta da su kullum shaka edition kamar yadda ake nan dai a ci gaba da haka na eh mhm. in an ganin mangaman kamar ne to furoshan nama a yi kokarin wannan a gamce shi a hidda shi a gyara a sa abin da ya ka kar a barin abin kuma sai ya zo lokaci mhm. ina kuma a zo kwatsam a ce za a gyara bisa shi wanda ya kamata ya aikin yana bisan wancan aƙida ta farin mhm, yanzu an mhm. zo kwatsam a ce mishi a kawai ba haka ake son shi ba mhm, ko kuma waɗanda babu su kusa ba lokacin da ake nan ganin abubuwa in suka zo kar su yi katsam kuma su ce su sa hannu ciki ba su san gyaran da an kai tun baya ba don ku duk waɗannan abubuwa ne da in ana bibiya da irin su abin zai yi kyau don ka shine wannan birnin eh, abin da muke so saboda pour la durée dans le temps kuma burke eh, que ya yi zan wannan abu faut akwai abin da ake cima dukkan laikushi social a implikin su kenan kowa mm-hmm. kamar yadda yanzu ake nan gayin ne har yanzu akwai insuffisance mm-hmm. inda aka ce komi da inda everything ta dan adam ba ta rasa kuskure mm-hmm. yanzu muna son a ƙara ci gaba da haka nan kuma jama'a ma ta ƙara wayewa a ƙara waye ma mutane kai bisa kan abinda ake nishi da wannan festival din kar ku ji a ah, aikin su wane ne ko kuma ah, sukan dokin iska na su wane a'a na su kowa na da ana son ne sunan hilinge ne aka ce hilinge ne yau ko da ban san da abin ba ko kaɗan ni an an zaɓi kanton kurfe ko an zagi eh, harkar festival a ce a ah, hilinge kaza ne a ragace aka bata mhm. abin yana min zahi gaskiya gaskiya bala don shi wannan kiran kenan da nake da shi da ya kamata <clears throat> kowa ya gane kuma cikin tsarin na azan bibiya da hankalin kowa mhm. eh yannan eh question ta eh, ta la l'appel que vous avez à l'endroit des jeunes concernant ce festival là euh, voilà l'appel que j'ai à l'endroit des jeunes abinda nake kiran da gare ni ga matasa shine cewa kowa ya bar shi a baya kar wani nauyin kai ko girman kai ko kuma wani tsammani da baka sani ba ya sa ka koma baya da abin tunda shi al'amarin duniya yau kai ne gobe ba kai na ba in ka ga yau an sa ka wanga wuri gobe ba a sa ka ba ka ga wani na nan wannan wurin kar ka dauke shi wani abu tunda shi ma lokacin da kake ga wurin nan shi ma wancan na babu shi nan yayi hankuri wala mhm. ke ta zo gare shi kenan matasa ya kamata dukkan tunda mahi yawancin matasan da suke cikin wani abu kungiyoyi kungiyoyi kungiyoyi muke mhm. dukkan sun structure mhm. kenan ya kamata kowanne leader in nan kowanne yayi ajir saman mutanen shi mhm. pour les l'importance du development kamar ya kwatanta musu unhani da alherin da a cikin wannan tsarin da kar kowa ya bari a bar shi baya yanzu da harira ta ce lalle in ka tashi da kanka shi zai sa wata rana baka da labari ma sai a kira ka in an yaba abun da kai don ka shine kiran da gare ni ga matasa da cewa kar kowa ya sa nauyin kai mm-hmm. abinda kuma ka gani ba ai daidai ba a matsayin mu na matasa muna da kungiyar matasa in ka ga ba ai maka daidai ba kai ko kungiyar ka ce kana iya korafi wajen kungiya ba ta matasa mm-hmm. da saboda ko da lokaci mai zauwa kar mm-hmm. amince ka kuma kar ka bari sai in abin ya huce ya lalace yannan kai ta gunguni na banza mhm. in kai gunguni na banza bayan shine ake cewa kuwa bayan hari <laughs> eh kenan mu a tahi daidai da ku daidai kowa shiga ne a tsaye da kowa shine mhm. kiran da gare ni gaskiya To madalla, aha wani kika ga ke harira? Eh, kiran da zan yi ma 'yan uwana matasa ina son su ƙara kokarin su kamar yadda ake zauwa ba a rena kurfai ba, mhm. su ƙara kokarin su su yi duble saman wanda suke nan gai. Sannan waɗanda ba samu ziyara festival dokin iska dan filin ya kasu bare a ba su labari wani gaibi. Je na komi za su su bare a dama da su insha Allah. To insha Allah masu saurare kun dai shi dai harira na gaita ku tun dai ba ku samu zuwa wannan shekara ba shekara mai zuwa ka ku bari a ba ku labari. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la chronique de Tous à la FADA. Chaque année au Niger, des festivals sont organisés dans la capitale et aussi en région. Par exemple, la semaine dernière s'est tenue à Niamey, du 19 au 24 février 2024, le festival international de breakdance dénommé Warriors Battle Niger. Il y a également le festival international d'Oki Iska dans Filingue, qui se déroule actuellement dans les Courfeuilles, région de Tilaberi. Ce festival a débuté le jeudi 29 février 2024 et prendra fin demain 3 mars. D'ailleurs, c'est à cette occasion, notre équipe jeune du studio Kalangou s'est délocalisée pour permettre à nos auditeurs de vivre le rythme de ce festival international. Vous l'aurez compris, chers amis jeunes de la FADA, notre chronique d'aujourd'hui est consacrée à l'univers fascinant des festivals, en mettant en lumière leur origine, leur importance et leur impact sur la population. Les festivals sont ces événements culturels qui rythment nos vies et célèbrent la diversité de nos traditions, qui sont ancrées dans l'histoire de l'humanité. En ce qui concerne son origine, les festivals remontent à l'aube de la civilisation. Leurs origines sont souvent liées à des rituels religieux, des célébrations saisonnières ou des événements marquants de l'histoire d'une communauté. Il était l'occasion de rassembler les gens, de renforcer les liens sociaux et de transmettre les valeurs et les enseignements ancestraux de génération en génération. Pour son importance, les festivals revêtent une importance à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan culturel, ils préservent et valorisent le patrimoine immatérielle des sociétés, en mettant en avant la musique, la danse, l'artisanat, la gastronomie et d'autres formes d'expression artistique. Il contribue à la transmission des savoirs et de la préservation de l'identité culturelle. Sur le plan économique, le festival sont souvent des moteurs de développement local. Ils attirent les visiteurs, ils stimulent le tourisme, dynamisent le commerce local et créent des opportunités d'emploi pour les acteurs culturels et les artisans. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis jeunes de la FADA. On se retrouve demain, même heure, même canal, pour la suite. Merci Hakane, walla tare da Malam Laminu yana cikin komite da organization kuma shine ke kula da duk abun da festivite na culture. Muna kuma tare da Malamin Harira ita ma cikin kungiyar matasan garin Filinge take tare da shi ma Malam Rasho yana kuma cikin eh, communication in haraka festival in kuma dukansu matasa ne. Tare da su mun tattauna ne akan matsalolin da ake fuskanta kalubalen da kuma yadda suke ake damawa da matasa cikin wannan haraka ta festival dokin iska kuma sun faɗa muna abun da ke shi mustuwa gwada da inda ake neman gyara da kuma abin da ya kamata a yi kenan daga nan zamu ban kwana da ku zamu ce muku azza salam sai dai Allah ya kai mu gobe inda zamu zo muku da wannan jigo amma ta wani fanni tare da malam Habibu Garba dan ka muku da wasu karin bayani daga nan zamu ce muku azza salam.